الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين هجرة وجين ركمون وتتنى وتارك رب سن قصكا ربيع الأول أن من يقين قصور لنك على هذه واتمون تمون ميلاد وجوني لتنبيل أدو سن قصتمو lenkowa tahanandi hanandi tahiyatul alberi lenkowa wala laki sikkandindi keta sebundi owa wala laki segundindi gaya bamako sebenin koro ya masjidu rahmani noxon noxoni ila no darsu segundi kenga mo baik angka tampillen do karagandini idan o hayrono keɓeeni ken nara wullinden ɲa karlen mandangani an nan maxa riragaron nimisindi na sabun ɲa an gana nimisi hakatin be arantaxa korini karlen mangana nimisini hakatin be kan ga ɲini nimisi a kerantaxa korini idan da cabudangani an killun toxan dundi hana nunga nimisi keɓedi amma an kaxa kita الألباني أي قلم الله ولدني نمي في وانا ما عندك كل نغن أتي رحمة الله عليه ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت نسخا وإن كبرت أتي ستجني أنك نرني قتني يوتني جنى الثمرة bima'ana qatafaha naytram paha, ana koti o kuna to koti da atin man koti men nyam ko nya nan daga itram men papa dan nyen koti den nan jana thimara ma gharasa ay qatafahu agara idde me lelo kanyi tram mo ngada kun koti jana mana qatafa ستدري ati ku tinna sinu ke li tanfis na ko ke ni mi sunta la tuno ko sata jini o tinna ke larmi ko tindi min simari li hadis ke li ko to na ke ni tire moma simar da mo sama yere amu kitabe ke muallim ko kitam mo ati al hadis asluhu at ta'akhur an shay atana sirin kana qarai الليل نبقى هنما وهو ضد القدرة أتي أكني راني أركب دنين تينيني كنت نمانيا كتو دنين راني نكين تينيني أتو كن أغرني حتى نكني ركضون دكيا من ثمار العجز قلي كنت نترمينا جهلا تجاهلا غنشبهما ay jahalan min jahila on tawabunga angara golli buru benunya angara halakinde hinu dunya tan jahila on tawabunga o cinnanga to kunyi tiremeko serengara hobure sunya ay na ta ho ta ta kala to no sini ke kebe hanonga iwatni keda li tans li tanfis illa namo التسويف منونا التنفيس قانون أغنتين سوف تجري ونتكد التسميف وجه لكن حقتنود أما غتي ستجري يؤتي كده للتنفيس وجن أنرني حقن إذا كنا جهودنا الثمانية سوف كيام idan kucinan ke ngarni hatan di min simari da hadis gelu kondo ni tremenga jahalan kondo be gadan kita ti jahila on cababunga nam ke ngarninya angara kondi buru be dunia ona na tremen patana ni meba igaran ta hundi jongen na idan ta hunda ni me jongen anya na jongen golle nya serebe ga ba jongen golle nya ba iwan ta hundi na ni me diwa ayillinnan dappigellungeya inde elellidooru warrudellidooru inda haadugidallooru wiirelli ba polisingaadaga imme aɗa golleñe dabar soro ɓenugama k'u dabar kuntadaw idan karlemma saɗangarni nimisiña ucinne angarni na gelli kontoe ñintremenga tanjaynaaru cobakunga kera na to amuna hantem mun anna golli de anna maga jayri nkan ngama to amuna hantem mun amma golli te su anyana maniya anyana konton tenni angana nya konton na jahila ko konto ege be kinyanga kenyi an angar ni ken ma na ni na ka ni su ngar nan kika wa tasghu anga ga ga fi uyuni ya nya on ni ida kaberta gelle angana koro haga timbe yere be hakene ke kabira ado kabra ke ala hadana lemke ana agancingawa lemke ana agancinga lumewnya tafsiringa كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب سورة الكافرين akoy paykene lenki ay ala dangin daga tafsir ñomaxa ka goxa kenneya ho ngana qora ñaxen kani amma kabira kenni a kaxay da fi sin kenni jiile ñewugundi amma babendaña bidammi ka goxa kenna mani koyni litadimi wa litarhimi ho ngana qooro iwatini kabura sha'nuhu fulana hinu ko mana aguma wa in kana kabra alayka i'rabuhum kabra maqtan 'inda Allah in kana kabura alaykum maqami ako to do kusko man tebi tunu kabra bi ma'ana azuma annahu amu barun ni kanna qarai kubu ba'u taranya maniya bi dhamm atau khalqan mimma yakmuru fi sudurikum surat al-israil amma kabira iwadni kabira tiflu mana zada sinnuhu wala zadati warni sinnu ke muhannas nya rage mana dura undi qaida ko daga nan kana na ka hasrin zadati sinnuhu aw makinji wa hakada amdaruna nya kan qaraiyat baru tunkantu wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru suratu nisa'i idan kabira yani kannan akai an ngaran ji da an ga faso hakatin be an ga tusen na ga faso hakatin ba goro no surunya hundia o ha ba hakke na garakille ngarada o bisma ke na garakille ngarada ibuwan sendi kabu akane be e tunse ke kala tawran kine war na wunda ga itin kulle ke daga ni wadaru nka serebe na ya ku nambara karanginga nambara to amu na ante mun nambara gollini tay an ngana ka so hagat me ibu hasa jahili so an soron ne kan an no wono soron ya hodiya kenya na ga wata sogaru an ga logono ga ga wata suguru yere wata suguru an logono ga di fir'aununi ya rabbi idha kabirta illam naqa sahatin nusabane ke wa in kabirta aranga naqa sawa anga do ono soronya ko digai mara ke minen ke na anna lo ke ba tran tira ne gara ke la to diba koi ko hatta ke ndu ndira ai ma bi tre wa daga manki ono manki na ka mallo ke mo wa daga no tanga no kisai kem palle ati watufqadu in jahilta wa an anta baqin wa tujri ni alimta wa law fuqidta nusqan yugo wa in fuqidta ati watufqadu iwan kenna iwan funta umu in jahilta gelanga sanki wa an anta baqin an nankenna to tokani anni to qala nyamana anga nyini no ngale nka anyara wa antanonga faqada shay mana wa inati faqada dalla wa ghaba hongana ko nan daga watini faqada mana ghaba amma tafaqada kenni na mundwa otunkanga jalla wa ala وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين amma almafqud ken kannan qaray serebe ahinunga sankoy sino mani me habirante nanga ditono tatu inat ken nangani almafqud idan alfaqd nyimen kannan qaray honga ogana kuma yantaganonga asanki bakomaga agono awa aro munyawa kamonta ato kotu owatini kenjadangani fakadenahu oku oda kenga oda afuntahu idan yere watufkadu makenyeja ankenga iwankenga iwa perdinanga anga yugamu bakimaha gella tanani ha tanani anganonga anganonga de nkanga nyara wa angantanonga watufqalu ken serenda benyani de wujuduhu wa adamuhu sawa'un sergada qablandi wa ma'adin tama shamba har jonge ngana to ko fulana mara ya horda godi galuna de ata wajeni ken iga ille tandu ga mai sere ka fa hunda man tunni asuriwa fulana do fulana man yo gara fulana ke mundu makenna ayi min sere ta kai ke mundu no gado son bonna ti wan funta hun so ni ka hore wa tufqad wan ke funta hun ha mane wa per dinan iwan funta hun mana iwan be do anyo funya kita anta kanon anka na no nga sigirande indari tuko kona yere fulana ana yere anda fi na yere ne gana jena no yi gana ayya ko ngani gulu fin sa kebe ga hadamar min yana hadamar min ken da ken ken ngani killa da ko ati wa tufqaru iwange funta hunu in jahid ta langa na sanke mana iwa na wa anta baqin na to kan ke na to kana nyana Allah wani na na ta gora ke yere de in ka sigira sun ta ke a ko idan sun an ka ka ke me no gondi de ka sigira sun ta idan sun an ka kabila no gondi sigira sun ta kabila di idan sun ta allah nta diga lemme kinni allah nta hogona lemme kinni allah nta ñimmene ñagara kini an ken kenga noota himpe ndo igay ndangani allagano tangano kisi ke hamlillo ha hoken hoguyay iwatiri ke kamanyanda hijira dimbani agano hoho ya andi tarjirani konda kedigame ko konda kenya fulani anda ganemu ihega mungayade jardimbani kaanide warnin ta jaradin idan an gana bara tawuna ante mundu na bara yi wato fadu yuwanken funtahuno in jahilta kelanganan sanki an ga baratu a dunu wa anta baqin na to ke mi to gran an alla ni anta tawudigan ke men kanga an anna ma anta ba ni bani wa tujadu anke yakitte in alimta gella anna tuyi walau fuqita da na ta an alla ni anta tawra ke yerede nka awawa na wadin sasa ko wanda da gona ba ko ko fulana kada da hibe ko ana hangano e kebe domin ya na dia ko na ga na ko na ki kundu ne a ke kama ngai wa wa akita tinya na no haraka hara ka mangana fa ta awa ga dole serega ga no ngai le an yi me ha ba ta ko kunni allah an ta kunni amma karangun da nan nan ngala ta ko imam ahmad tukundu imam malik tukundu ke tukundu rahimahullah iyan tini nanon ngai na fati kaman jadin cine ne idan jahilin ngano antina tanon amma tuana haragan tanon antinan nanoa manya kenyana tuana gabe hakino wi to on ko ni sasa dan sirga ga no ga dangi ne adu musa do kuma bisa sangana ta o gonna an ro to an dum wonni ala modu do qura allah yarhamuhu mudirun qadi tuba allah yarhamuhu an ga to on ko mudiri ni kunda mudiri ni birana ni kunda ni kundwa ga ganya na tuba no ga den ka ito ma ko ni idan na ni tuwa wada ga boliti tuwa ko nimba tele nyammo ba igon ngana anti ni mama ni me anti ni birania termite tuwa ko hado nan golli ke tuwa kun ba ne da hado nan golli ke tanya na ce wa tujadu an na kitene ini alimta gellan na tuyi walau fuqita hari da nan kin funtawa mana haran kin na stankiya walla haran na fata walla haran na yuwa an kin nan na kitene non haran yuwa gun take haran tan kin take haran na kara an nan ken palle ala alberi أتي أبا بكر دما وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت أعطينا غدا كالنسخة نسختنا وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت قلنا رسالة ما غنى سهل إن شاء الله أتي وتذكر أنكنا أن سمني paulati nge digamen aɗan kan digame akay ka kutukutukulli digaw ɓenu kura ɗangan atanga simmeni nge digamen diga laka na, ngayna digamu kuɓenu ko andangani bada hinin haati darde hadde an kan daynganaranga kuwotanɓe an gana heringal kuwotanɓe anga simmeni digamen ga diga digamu kuɓenu ko nandangani atanga simmeni a kan pakati ida haqqan gellinto munga biha tidigameke ya kengani nogdon kullaw kedigamunga yauman konen yugoya amilta anga kolliti anga nina hangari anga simmene nantindan togdon kullahu ngosanda ngari tuku digamoy awa antarnaga digame goko naatinangana digame keraga kota yugo anyime abli sagasi idan awaygara kenyokoaga bakurdanani ata angar misin men ke an anda ngani harati halle gelli to mu angara golli tindan ke digabe ya ko dai boy manga misin men nanti ya bo ada ke digabe ko to munye nimpana hande ba mande pa gari ma masin men ke amma ba ne ke وتذكر قولتي لك wa tarbituha wa tarbituha anganatana ida aniha gelli ankenga bakka mbigarnetemaga shuginta angana sugule bakkama gella angana sugule bakki mbigarnetemaga kagada danga bara wutu kotai ko angin digarnetenatana nanti hari nga ninganda digarnetotunangolide idan watarbimuha ida aniha shugilta وتضبطها أما إذا تنا إذا عنها شغلت أي إذا شغلت قلنك أن نسغلي عنها بقى إذا مكما أهم إذا يرشون مميوالي هو هنكي وتذكر قولتي لك بعد حين أنك إذا مكسما أنني حدك حليت Ina a aminta kilanta nana kwalli haka tukakuma biya cin daga mafi kyau yau ma kotai koya. Kotai koya an nana kwalli ta nga na na hakika an Amma nana ni a hilandikai, wata siƙorafi wadannin ya taɓa da tsinin, wata ka yi koha, an gana fara ƙwallon cin angan nanata إذا شغلت كلان كن نسغل عنها بكا إذا مكا مغانا نبر عند شغل بكا مغاغا وتنجي وي أنا إذا مكا نبر إذا حقا بها يوما عملت كان غاما أما بانك وتغبطها إذا عنها شغلت شغلت إذا كو هيلو بما كنكي karle angani duro do na nga mahari to jat ni na sa punya isu na hanya nan ka ku an na lai nan ti sere beta diga ma to hudu ko ne wa wasim menai annati idha haqqan biha yawman amilta gelang na tra ga sere beta barandi ga ma ka wanna simma an ga tini wa ida anha shugilta ida tisuna hanyaran kama nuskan kusuko kumaten paham onda oh, da maha jwana da aha ta ga muturu benu da sella na kan tori so kono digo owe pewa na kamo kube kan le no so rawa daga naso onda da كم بالله كم غني على البيري أمكري أغنغن كله كنغن أتي وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعتها فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سخلت إذا وين أهملتها نسخة من يغوكب بيتا كارين بكر نسخة من يغوكب بيتا كارين وين أهملتها أمر نسخة من يغوكب الإهمال بكنا قاغي كنا ترك الشيء بغير عناية na hon ma an ganta du sugulagate iwatun ke ñalangani alihima arabun katini watini ahmala da ta tarakahu ma a ti wa ini ahmaltaha gellanganin ke digamate bai ngani nugutun kullaku gillan gellangana kun ma wa ini ha ai وإن تركتها قلنا نبدأ نكتب غنوما كنا نقول كلها قويا ونبذت أنت نصحا نقول كلهما إذا أغا معلمك في رميته وأبعدته ولم تأخذ بنصيحتي angara ila hutamin katta hokutten goya hutamin nikan nang kara ya kennu hokutten yen alhutam ani kenye hutam ani kannan kara hokutte sadam bacati katta nagureya ite adduniya walmal hutam nikan nang kara duna ado anu nagure nam yirama ani kenye وسنيت بذلك لفنائها وعدم بقائها إذا أغلنا تهوكت منا ورمي هو هنغرا كتبنا لنا ورده هو أن تتوقع يمنا قوتي بويا إذا إذا حطام الدنيا متاعها كن تنادغم قومي ما فيها هو نقلنا تنادي من مال قلنا بريا كثير هو أو قليل wala hodo walla hoɗoxe watni keskomaten ngal mani hutam walakin hutamu na qara arab ngal kannin lugandi ma baqiya min ashai ho hon ne na ma ahal keɓe ga toxo gelli honnenga na ko ge kutu dumu dumu be وانا كرنا to ahal le arab ngal na لي ke قد na جلنا نحطان Allah ga nota da no sai ayo ngana ke sasa yani eh, ya sasa kilme aku tuku tuku mun kun nana ngani hutamu ta'ira ta'ira tin abin yuba ku je kire kaya illa ga ji dum ba dum ka ga gane radi dum pure aga ga na yore ga ga watu kamo hutamu safinatin badoke aya ku je kire kaya kerekeya ji dum pure kaya Idan baban wani kanna a a harai, maa ba ka yi a bina shayi ba adama ta tasa ra wa ta a fama A haɗin lantarki na wunde, biyu ne ka tɔka a haɗe, wajen keke da nama tɔpa. Ko na biya a kankanta tunanin ya yi darasu misali da kanna a haɗin wani duku ko ya yi wa dusu ko na na te Ya. halin kai idan na bi mi ti hon kana kun dunya ko ta be kalle ngana ranga ya ranga na tananda na wena daga wa ya ranga ngara ko tanga na tene na tinna we kena minna ara ga nyi ma gai anna da nyi mer kis nafsi nafsi ya nyi me janna ro kenye tun kan jalla wa ala bangana na kira na ni ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إذا حطام لكان قاري هم كل بيغا تغوهم كريم فاندر أما يري أتي وملت أنتنا اميلي إلى حطام لكان هم كنتيا ما ندنا دناوي قد جمعت أنغرتين كهما ميا جلان غرتين يسوق haikara hinu manu me ya ko hinu sikki wa in ahamaltaha gellanga ninge wo sikanga na to gonoma wa nabasta nusha anga sedindi nugdun kullahu ya sikandi wa minka ila hutamin anga mire kata kutte wo ya kenan tunaduna bureya kadi jama'ata anga da kenna wure ka umamei ati baitan kawi gakarni tapi liru ka gundiki ta'aqqu anga kinyindini angkoro mun kama, min nadamin gelindini siya alaiha nugudun kulla ke uti malaun kamma alaiha nugudun kulla ke mari aga ke kaulati ah wa tadhkuru qawlati alaiha nugudun kulla ke uti malaun kamma ati gella ngana ku sikki nyanda no ko bolla ko anda ko ma na sebi na mile kan tuna ku de ni hoya kana tuna no na gore ya ati fa sawfa ujahalle nusqan ni ho fala sawfa nusqan ni ho amma ana ku nusqan fa sawfa ujahalle an hmm? lamana nonga an la sawfa la sawfa نسخة يقول فلسوف لزرب أدو فسوف كنوانون إذا نعم اللي كان قام كتبا كنوا لزرب فلسوف نعم فسوف ونوه يلبي لأنه فسوف فلسوف نعم إذا وجهت ta'abbu anna kinini ni atta adika nan qaray ala atta ni kinini ni tunka fi suratul furqan ni wa yawma ya'abbu dhalimu ala yadayhi idan tujaha nan kinini ni min nadami ni kinini ni siya alaiha tuhunu kulla wujudi malahun kamma ati wa ma tughni nadama tu ni misun takarin ni mana mini sunta ho surona ken pagatinga inna dimta gelang ke ngana Ida idan an ngana bari nugurun kullaw ke an ngar bin hijindi an toro mun kamma nugurun kullaw ke to kimbala mun kamma Ati ka ken pagatinga nimi sunta ho surona nga ken pagatinga sasa nan da hagatinga ahoy atada ngamin kinyindina kamma kambire ati ida abusarta sahabaka gelang ngana ka palle ngari fi sama'in kamun be qadir tafa'u igumba urgi angana kapalle mando kubenu garga karlanga domen ando kubenu gani karmo ko bane ma ando kubenu gani melle muy anjo tan angana kungari ga urgi kamundi alayka ankamma wa qad safulta ba di kempa dinda nyanga munyerang kau mananya ka ikunga ila tawon mundurugi kamundi eh fulana masha Allah atwa hundona iyi fulana ten kono atwa hundona abo hamidinawa kundu i togoñanan no kunduya an ke ŋayan kana ati ken pagatin ñana an ga jakiñidina an doro mun kamma nimi seya an ga bari ke nugudun kullaxumu ati ida absarta sahbaka ay ashabaka an kiñidini kan pagata an ganan kappalle mun ŋay fi sama'in kamudi mana kamundi sugam wada ti fi sama'in kamudi wa amma mana kanna qari kamundi qad irtafa'u ibum bahuruki 'alaika kamma wa qad safulta ba'd kanna yanke munyaran kahu kem patinya ni sumanda rekini da an adro mukamanda do tagado kuskeni wahakaza kara kumombe akulunga manda kulunga agasuda ga garlana debibane nogon agari kebane garado garangunde name anke tangalenya batara kiramunye no ampa ba to ko ananto mudinan kus warne lemuru daga garlanga gutun do to awol lanke do hobo mar awadin gidet starna garen ke du yantina tamunan tara utundo wajunde ngame ido garangunde ngame ake kalle do kiti aye ngame do garide alle koni wala ngari ngame alfaranto kem palle tanji ke do banande min daga kanya ha ha tanji ke do banande on wallo tanji ke banande ya. hmm tanji ke banande ati faraji'ha wada anka alhuwaina فما البطء تدرك ما طلبت أتي فراجع كي بيت أنت عمر بن صغر بن عمر بن صغر بن لما أن أنك وكسدونا كبي غنام ما ورني أغنى إساسا كل صغر نغم ما إذا نوان قرلم ما أغا قرلم قرلم ما جاء بيت أنك يغوي ما غيري أنك مكان قران قرام موي أه، أدغامن غبن دي مكان مو an gana nya allah kan na na ti a ah, ike make bai tan ka fara de iga na gara eh, kitabe ran ta ke ka na kan na do ken ga garan de na dina ke bi kitabe ke yi kitabe ni go be kitabe ni go ne ati faradiha ay faradi nafsaka an yunkin chagan asagan dilemma inda kan yunkin chagan dilemma amanan kan nan qagai hasib nafsak an yonkinga korosi anna konturle girndida an yonkinga angada hibenuya an yonkinga ken korosi de ke suka umanta wainan shahada nganere nimis ke bagada ke ko haw ke sagane kata kannan kaxay an nafs katta a yonkinye farajiha an yonkin caaxen dillen maao mana an yonkin korosi wada annan togonde anka bakandu maga alhuwaina ñogontiyenga ñogontiyen togono bakandu maga aga ñogontiyen toa mullinternde a watini keñada ñogonte mullinternde alhuwaina iwatina andangana aga kitabugumenti alhafdu kenni dumaga yankay ñeyi wada'atu aɗo ko da'atu lisakina ñeyi والحقارة أدل تاهما ولكن الهوين الاسرين كان قاري الابتئاد وتمهل في المشي نقنن تران نملين تران سنقنن تنيوغون تي ترندن نغان الهوين نيوغون تي ترندن ngatago nan dinne terne to to kontinya mi gara dui leila tera wanda ko ko haju kan na kasa nyogon tiniwa anjali albuwaina a ittiadu at-taqdatu anikan nan qarana wonyo wonyo wonyo al-ittiadu wa tamahul fil mashi ah wonyo wonyo nga ado lampe nga ternden no wande watin kenya danga na albuwaina ke kitabe na hanu hilli wai wa kin ne be ga dikenga nonga an Allah ka be ratunu da basi ناسا ونيا كان أديبا أبو إسحاق أكني أديب رحمة الله عليه فراجعها أن يمكن كاغني لما غاقروسي وداع أن تغني عنك بكن مغنغني الهوين يغني تغنونا أن نسو بنيا باتي أن توبين ترنيا ودا باتيا أن ترني جينيا كان يغني تنكي نونا soronga wurnu do hamba tanke nga nyogo tini do kemba te angale gini kenga wa ida nyogo ten to bakan duma adiga me mana ni lampun ta hun to ya adam urdun kan kon to kononga kutan diga be to ya la menga situnu ka manga situnu tu ka ma to kononga ko an nyogo te ke sa to kamero tangarge sita anga ho ka manga tanan no ho terka anga cebe tanga nan ke lanta harna kitabe bo haranna ke dumusi ken no na pasanda idan ta gelli musiba nga tebe da harlen gabe ta lenki yala ne na situ ku a a sagande wa annon kinta galle maga korose wada annan togonde ga bakando maga alhuwaina tena fama bil butoy amanya ti mullin terdenga al butun ni nan qagari naqirul isra'i jongen tayne yan ho depen iwa mana nutara ko men qaw depen kan na qagai naqirul isra'i jongen tayne fama bin bobo amanya timmul linterne ngalele nga tubire ko anke ngalle ginima ho nga tarabta angara kebe mu anga angara kebe mu angara kebe bate tuahu lene nda kanga anga legini kenga de anyati jonge ni anna daga tu sobe ni anna nyogon te to onono idan adan ke digame mana de kanna kagai mana lampun taunga ken to onono faraji'ha anyo kin ko sanna sagan de mawo waja anka huwaina anna lampun taun to bakatu ma kenga ni nyogon tenga fama bil bodo amanyati lele nga ado honno honnen tirende nga tudriku ma darabta anga degi du honno hubi anga da kemmun la gasaran kinyo kallen nan a ken mi jirne hatin kinyo ona sigere onna la gasaran talli hubi no haji ge magaira wala kana ka o ku kunga sadari ka ta ta la gasaran talli insha Allah وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه